shekarunsa sha shida shekarunsa nawa sha shida na tabbata masu shekaru sha shida nan nawa ne kai kamar su ne nan ma da yawa sai kuma aboko to shekara ta sha shida shi ne ya karɓi baƙwancin musulunci da duk wanda ya musulunta yake na ji na ɗauka Allahu akbar duk a zo a gidana ne maɓuya ba san inda ake ɓoyewa ba kai kilan a gidanka ne gidan kallon bol ko ya ji ya sa satellite nan ne matattara haka yake wani gidan shi ne matattaran kallon fim da su blue film ne da su menene ne shi gidan shi matattara ne kawai dai ka duba ga ɗan sha shida shi dai karbi bakoncin musulunci da duk wanda ya musulunta kai kuma ne bakoncin duk wanda yake son fim da kuma ƙwallo ka duba bambancin to nan ake ta taruwa abin ya yi tsanani duk wanda ya musulunta a musguna mishi ga amma da yasir da mahaifiyar shi lokacin sun musulunta aka zo aka shimfiɗa su a cikin rana ana ta gallaza musu azaba ga khababu bin arat ya musulunta ne to mai gidan shi sai ya zo sai ya hura wutan makera sai a rika sa kafin shi a cike yana kunewa wai ya ce musulunta ga Bilal ya musulunta sai a ɗora mai igiya a cikin rana sai a ɗora igiyan a jikin doki sai rika ja yara na wasa da shi wai kai ne shi ya musulunta ne manzon Allah ya fito ya ga ana ta wahalar da su shi dai ba su isa su mai wannan ba dan babban gida ne ba su isa ba to da haka aka yi ta rayu abin yayi tsanani aka ce su tafi Habasha Ethiopia kenan saboda akwai wani sarki a gurin Kirista ne amma yana da adalci. Suka tafi, suka ji ba abin ya yi sauƙi aka dawo, abin kuma ya ƙara tsanani. Karkari ba da na manzon Allah ɗin ya yi tsanani ta aka ce shi ba ya fi ne yadda zai sai tafi ta'if. Kafin ya kai ta'if can kuma riga ji an haɗa kai da su, aka tara yara suka haɗa duwatsu. Manzon Allah na zuwa kawai sai jifa. bai san yadda jifan nan ya fito ba aka yi mai jina-jina subhanallah sai ga mala'ika daga sama ya ce ni ne nake wakilin duwatsu shi wannan mala'ikan ba shi yake rike da duwatsun duniya gaba ɗaya kawai ka ba da umarni in masu ruwan duwatsu ɗan gata ne kun ji abin da manzo ya ce ya ce a'a ba za a musu ruwan duwatsu ba saboda babu mamaki Allah ya fitar da ‘ya'ya daga cikinsu waɗanda za su yarda da ni. Ku ji logic ɗin ne. Su ba su jama'a ɗin ba su ne target ba yanzu ba. Me target ɗin? Sabon mutane da za a samu. Su ne target ɗinsa. Kai waye target ɗinka? Wanda yake gabanka. Baka damu da wani abu na can gaba ba. To ya ko aka yi? ba ta'if din sun zo su yanzu ne labarin ta'if ɗin ka bani to da haka manzon Allah ya dawo baya iya shiga makka baya iya tafiya ko ina ko jaji saboda makkan neman shi ake a kashe shi nan kuma sun dawo da shi da duwatsu haka bai ta rayuwa ba ina da amincin Allah su tabbata a gare shi dawa dawa yake yi wannan damu dawa dam domin idan ya ki ɗaukar shi me labarin mu a yau labarin mu shine sorry shine me sorry da haka manzon Allah ya dawo makka wani kafiri yana ci manzon Allah ya shiga gonansa, shi kuma ya taimaka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaga in ka shiga garin nan matsala ne in aka san da labarin ga kanan ka shiga wani hali sai ya ɗauke shi ya silala da shi a ɓoye ya kai shi gida ba wanda ya sani da haka manzon Allah ya ci gaba abu ya tsanani aka san kuma ya dawo to yanzu labarin yanzu shi ne ya za a yi a kashe shi to kashe shi ba buje mai sauki ba saboda ɗan babban gida ne duk wanda ya kashe manzon Allah to da shi da gidansu sun zama sorry hankali ya tashi to ya za yi aka shiga aka shiga miki dangin suwa ne dangin suwa ne aka sai wani ba da shawara ya ce abin da za a yi shi ne dukkaninmu mu ba da delegate da za su je su kashe shi saboda idan kowa na da delegate a ciki ai dangin mu manzana ba za su iya faɗa da duka dangin mu ba gaba daya sai mu karya su sai ka ci yayi wannan ya bada nashi wannan ya bada nashi wannan ya bada nashi Allahu akbar ba su san dan gata bane ai ba za ka ji daɗi ba sai ka wahala wake cewa shi ya ji daɗi bai wahala ba to ka shiga ka gamu da tashi hankali kenan sai ka yi sata sai ka zama barawo dan fashi sai ka yi ƙarya duk barnan duniyar nan sai ka yi matukar kana son jin daɗi ba sai ka wahala ba sai suka zo manzon Allah aka ce to ya za a yi a kashe shi in yana bacci duka sai mu je mu yi kaf kowa ya sare shi ya mutu lokaci ɗaya da kuwa aka ya samu labari sai yana kwance sai ubangiji ya umarce shi kafin lokaci ya ce ya fita daga garin ina za shi ya tafi garin madina bai san madina ba ya san wani guri ne in nan da aka haife shi na aka haife shi ce tafi madina to ya za yi sai ya zo sai da daddare sun zo suna jira su shigo su kashe shi su dai suna ganin shi yana da akan gurin makwancin shi sai tashi sai ga mu abubakar dama ya je mu abubakar da rana to abubakar za mu fita yau a lokacin da dama sahabbai sun musulunta sai ana ta tafiya a buye can din kawai sai ya je ya tashi cikin daren sai silale ubangiji ya masu duk ya sa su bacci wanda suke son kashe shi din sai ya fito kawai ya je gidan abubakar ya je tada abubakar sa abubakar lokaci ya yi mace sai suka samu wani ɗan jagora da zai jagorance su zuwa garin madina kawai sai suka fita cikin daren wayancan suna min shari sun tashi kawai kace bari mutumin nan a yi maganin shi ina ya riga ya nisa to sai a lokacin suka taru suka ce to yanzu muna neman wanda zai dishe kashe shi ga abin da za mu ba shi dukiya ne ba dukiya na tashi hankali malam sai aka samu ɗaya daga cikinsu a tabibi a wani wane ne naufal ne ko malik ne wane ne sai ya ce shi zai sai bi yana bi gashi ga manzon Allah kawai sai ya nitse sai dokinsa ya nitse a ƙasa ya kasa fita manzo Allah go yana tafiyarsa sai ya ce don Allah ka sake ni ka roƙa min Allah ka in fita kada mutu kada mutu manzo Allah yana da saukin rai sai roƙa sai sai dokin ya fita sai bi shi kuma shi sai ya kashe shi <laughs> mutum kenan ya ga kuɗi